el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 za mu tattauna ne game da rikicin jam'iyyar apc shugaban ƙasa muhammadu buhari ya buƙaci 'ya'yan jam'iyyar da su koyi darasi daga jam'iyyar pdp kuma babban bakon da za mu tattauna a wannan shiri na ina dalili shine tsohon ɗan jarida kuma jigo a jam'iyyar apc kuma mamba a kwamitin shugaban kasa muhammadu buhari na aikace-aikacen da shugaban kasa muhammadu buhari ke wato presidential legacy group malam ibrahim modibo barkanka da shiga shirin namu na ina dalilin assalamu alaikum to ko shaka babu dai rikicin jam'iyyar apc wanda ya samu asali tun kusan a watan yuni na shekara ta 2020 bayan cire tsohon shugaban jam'iyyar wato adansa shumule ya ɗauki sabon salo bayan da aka ba wa shi mai malabu ne gwamnan jihar yobe da kuma wasu masu ruwa da tsaki cika da wasu gwamnoni da wasu 'yan majalisar da ta aka ba su kwamiti domin su rike jam'iyyar apc din kafin a gudanar da babban taronta wadda a nan ne za a zaɓi shugabannin jam'iyyar a matakai daban-daban ko shakka babu dai an sha sanya ranar gudanar da waɗannan tarurruka na jam'iyyar apc amma ake ɗagewa wadda masu ruwa da tsaki a jami'ar apc na ganin cewa tafiyar hawainiya da wannan kwamiti na mai malabuni ke yi na kasa gudanar da babban taro na jami'a din tamkar yana da wata manufa ne rufaffiya domin ganin shi ma ya ƙara ƙarfi a harkar siyasance wasu ma na ganin a mai malabunin na da muradin takara ko ta shugaban ƙasa ko kuma ta mataimakin sa a yadda da magoya bayan mai malabu din suka ake kasa suka ce shugaban yana iya bakin kokarin domin ganin ya daidaita sahun wannan jami'a din inda suka ba da misali cewa ai a karkashin jagorancin mai malabu din an samu gwamnoni har guda uku cir da suka canje shiga daga jam'iyyar pdp ah, zuwa jam'iyyar apc tare kuma da sasanta rigingimu na cikin gida a sassa daban-daban na fadin ƙasar nan wadda ko shaka babu wannan na iya zama wata 'yar manuniya na cewa ana dai ci gaba da kokarin gyara al'amura ne to a daidai lokacin da gwamnan jihar Niger abubakar sani bello ya fantsama cikin jam'iyyar apc din a makon da ya gabata inda har ya rantsar da wasu shugabannin jam'iyyar apc din a jihohi daban-daban hankula sun karkata inda alkalman kafafen yada labarai karkata akan cewa waɗannan abubuwa ana ganin tamkar samun shugabanci biyu ne ko kuma ƙoƙarin yi wa shi mai malabu ne juyin mulki ne duk da yake abokar sani bello lokacin da ya bayyana ya gaza gaya wa 'yan jaridu cewa ya fa zo ne a matsayin wakilin mai malabu ne domin ya gudanar da wasu aikace-aikace kamar yadda rahotanni suka samu cewa ai mai malabu din ya tura abubakar sani bello wasiƙa inda ya bukace shi da ya gudanar da ayyukan jam'iyya a madadinsa amma dai waɗannan abubuwa dai sun fada cikin rigima inda aka ruwato gwamnan jihar kaduna nasiru ahmad yan rufa'i yana cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari shine ya sahalewa abokar sani bello wato gwamnan jihar naija da ya anshi ragaban mulkin jam'iyyar apc daga hannun mai malabuni na jihar yobe ko shaka babu dai wannan ya sa an rasa gaba bare baya game da irin turka-turkar da jam'iyyar apc din ta daɗe tana fuskanta a yanzu dai ta tabbata gwamna mai malabuni shine zai ci gaba da rike akalar jam'iyyar ta apc gabanin taron babban taron jam'iyyar wadda kwanaki goma sha biyu ne kacal suka rage wato ranar 26 kenan ga watan maris na shekara ta 2022 da muke ciki to malam ibrahim modibo a ya ka kalli shi jawabin da shugaban kasa muhammadu buhari ko da yake ya wallafa ne a shafin sana a sada zumunta inda ya bukaci cewa fa yan Jami'ar apc ya kamata su tsaya su koyi darasi yan Jami'ar apc koyi darasi akan abubuwan da suka faru daban-daban ga jam'iyyar pdp eh, wadda ta shekara goma sha shida tana mulki wadda daga baya jam'iyyar apc din ta da ita a zaben da aka gudanar na shekara ta dubu da sha biyar eh, shin me za ka ci kan wannan eh, jawabi da shugaban ƙasa muhammadu buhari ko kuma abin da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta to jama'a assalamu alaikum ai saminu na yi matukar godiya da miƙa mu wannan goron gayyata dan in zo in dan ba da haske akan abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar mu albarka jam'iyyar mu ta apc idan ka duba jawabin da shi shugaban kasa ya yi a wajen twitter handle din shi kenan ko kuma a Shafin na twitter ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa akan cewa eh jam'iyyar apc da jam'iyya ce ƙarfafa wanda shi shugaban ƙasa yana da yana da yana son wannan jam'iyya ta ƙara ƙarfafa kar ta zama kamar jam'iyya ne wanda ta shiga cikin rikice-rikice da yawa mm. wanda zai kawo mana cikas mm. a wajen zaɓe da zai zo nan da shekara ɗaya mm. to in ka duba ana ta samun rikice-rikice to wannan rikice-rikice da ake samu ba wani abu mamaki ba ne ba a jam'iyyar a wajen siyasa siyasa dama ta gaji irin wannan rikice-rikice ba inda za a yi a ce ka tara mutane goma ishirin dubu daya da ba a samu rikice-rikice don jami'ar siyasa dai ba masallaci ne ko kuma coci hmm. inda za ka je kowa zai zanna sai limani ya yi magana idan ya gabatar da jawabansa sauransu a hmm. tashi tafi hmm. a'a wannan jam'iyya ce wanda kowa ya da albarka faɗi albarkacin bakinsa kuma mutane da suke da ra'ayi da yawa wanda ya bambanta to idan ka duba dole mu mu ma shi gwamna mai mala uzuri uzuri akan cewa tun da ya zo kamar yadda ka taso da shi a wajen eh, matashi da kai mm. in ka duba lokacin da ya zo jam'iyyar apc tana cikin rikici wani hali mummunan hali na hali ga kare kai mm. a lokacin da shi adam oshimole ne shugaban wannan jam'iyya mun zo mun shiga cikin rikice rikici da yawa babu ma kamar jam'iyyar amin kamar a cikin jihohi kamar su rivers mm. wanda muka kasa ma samun wani mu dakatar gashi mun samu cikakken Eh, wanda zai tsaya mana matsayin gwamna mm. da kuma su eh, in ka duba kamar zafara a mm. wurin ma dan rikice rikice ne kotuna suka suka sa akan cewa gaba daya apc mm. duk ita ce fitar lashe gaba daya da gwamna har zuwa kansila an cewa an marwa pdp saboda haka wannan jawabi na shugaban kasa ya zo daidai faduwa ne ya zo daidai da zama ko ba don komai ganin cewa shugaban kasar fa yana da bukata ya ga cewa apc ta ci gaba in ya soka insha Allah nan da shekara daya shekara mai zuwa don shi ya ce fa ko kwana ɗaya ba zai sake karawa a shugabancin ƙasar nan ba yana so idan lokaci ce ya kama abin nan ya je kayan shi gaba ɗaya tafi eh, daura ya je huta saboda haka muna masa fata alheri amma abin da nake so shine jam'iyyar apc jam'iyya ce wanda in allah ya da za ta ci gaba da mulki don za a samu shugabanni waɗanda za su jajirce su ga cewa manufofin jam'iyyar ta ɗauke su ta tafi da su kuma wanda su ƙara bunƙasar arzikin ƙasa su ga cewa mun samu sha'anin harkar tsaro kuma mun buka mun samu batun cin hanci da rashawa an an yaƙe su mu ga cewa kuma an yi batun harkar zaɓe a gyara shi a ga yadda abubuwa za su fi to in ka duba shi mai malatun da ya zo ya yi ƙoƙari fi sabilillahi ya yi ƙoƙari don ka duba gwamnoni wajen guda uku hmm. kaga akwai gwamnan ebonyi hmm. eh, umai david umai hmm. akwai gwamnan cross river wannan professor ayade ben ayade da kuma wani gwamnan cross river gwamnan zamfara gwamnan zamfara wanda duka sai canji shekara suka dawo wannan fatima albarka saboda haka a sai ba ma wai na kawai ba akwai jigajigan kusoshi na jam'iyyoyi da yawa da su in ka su dimeji banko leda speaker na ta mm. eh, kakakin majalisa na majalisa da ta ba majalisa ta ba wakilai mm. in ka duba kamar su yakubu dogara shi ma abin ne ya taba yin speaker mm, to shugaban majalisa mm. in ka duba har da su femi fani kawai da yan rikici da sauransu suke pdp eh, mm. su masu shigo wurin mu saboda haka a sai jam'iyya ce mai albarka wanda mutane suke shigowa a gurguje kawo ma ce a rufe kofa don idan muka rufe kofa window da kawai zamu taga kuru zamu bude to amma ah, masu sukar shi mai malabu ne suna ga kamar yana ta jan kafa ne wajen gaza kiran babban taron jam'iyyar eh, muka kalli jam'iyyar pdp wajen watannin baya duka ta gudanar da babban taron ta aka gama ba tare da wani hayaniya ba amma jam'iyyar apc ana ta jan kafa jan kafa wasu na ganin yana da wata manufa ta daban domin shinshirin kujerar shugaban kasa ko kuma ta mataimakin shugaban kasa eh, shin ba ka gano waɗannan abubuwa su suka kawo ire-iren irin wannan cece kuce da rudani da jam'iyyar apc ta fada ciki eh to ka duba a siyasance zarge-zarge ko kuma zargi abu ne wanda siyasa ta gada hmm. saboda haka idan wasu suna zargin cewa eh yana da wasu manufofi watakila suna da hujja hmm. idan makara ce ma mai wasan jifa hmm. to watakila ya taka dutse to amma ni a gani na yadda ya zanna nan ya kokari ya da ya daidaita jam'iyya ya kawo mutane su shigo jam'iyya a gani na yanzu nan ya yi kokare fiye da yake tsammani wanda kamar da turawa suke faɗi leave the stage when the ovation is loudest idan lokacin da ka yi rawa aka yi rawa aka yi rawa in ka ga cewa mutane sun yi ta zuba kuɗi ko kuma sun zo sun yi ta yabonka to in rawan nan fa kar ka je gare rawan ka je kare kafanka mm. gara ka soka ka je ka huta wato tun ganga tana da zaki da dakatar da kiɗa alhamdulillah yawwa kada kuma gari buga eh, ka fasa ganga to ai shi ne shi ya yi kokari kuma albishirinka ina son ga ma saminu wannan convention ba kuma zaben nan da za a yi mm. ran 26 ga wannan wata in mm. Allah ya kare lafiya mm. to yana nan dam dam dam za a yi shi ba don ko ba don ganin cewa an yi shiri kuma yanzu shugaban kasa ya ba da jawabi akan cewa shi gwamna maimala ya zo ya samu a zanna da yan kwamiti na shi na rikon kwarya a ci gaba da wannan abu ai dama tafiyar maimala in ka duba rikicin na fa wa ne kawai don son ra'ayi mm. akwai su ne masu son ra'ayi suka kawo wannan rikicin don a hadasa rikici kuma a kawo rudani mm. amma maimala tafiyarsa ya tafi abin nan ne ai ba da lafiya ne ya tafi eh, je eh, eh, nemi kiwon lafiya kamar da shi shugaban kasa tafi yanzu ba ba banjo shi nake mai mukaddashin sa ba to haka ne shi Sani Bello na shi ma shine mukaddashin shi mai mal a committee na riyon kwarewa to amma a kalaman da shi gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmed Irfai yayi inda bayyana cewa shugaba Buhari ya amince abokar sani bello ya an shirya gamar shugabancin jami'ar apc waɗannan kalamai sun haifar da rudani inda har wasu ke ganin cewa ai shi irfa'i ba shine kakakin shugaban ƙasa ba akwai garba shehu akwai femi a adeshina kai hasali akwai ma ministan yaɗa labarai shi kan shi lai muhammad wadda duka waɗannan sukan yi jawa sukan yi furta kalamai a madadin shugaban ƙasa amma shi kuma ya zai zuwa ce ai ya ari baki shugaban kasa ya ci masa albasa shin ya ka kalli waɗannan kalamai na yan rufa'i domin ana ganin fa sun ɗan tada ƙura sosai sun kuma ƙara fama ciwon da jam'iyyar apc ɗin take eh, jin raɗaɗinsa eh to ai abin da ya kamata a yi la'akari shine hmm. in ka dubi yan rufa'i maganganun da ya yi da aka yi mai tambaya a hmm. wannan kafa ta channels hmm. ya yi maganganu akan cewa lallai shugaban kasa ya ga masu cewa wannan ya karaga mulki to ai yadda ya faɗan nan ina jin in ba dai mutane da suke ɗaukar shi da wani manufa ba mm. ban ga wani laifi da yawa ba don ganin cewa in wannan shi mai mala ya bar kasan nan baya da lafiya mm. dole a samu mai riko don ganin cewa a tsakanin kwanan nan da za a yi kwanaki ɗan kaɗan da ya rage mm. ba yadda za a yi a bar vakin ko kuma a ce an bar wani fili ba shugabanci dole a samu mukaddashi wanda zai gudanar da shugabancin jam'iyya har zuwa inda za a yi zaɓe kuma wannan zaɓen shi shugaban ƙasa ya bayyana jaddada ya ƙara jaddadawa akan cewa dole dole za a yi ni a gani na ya kamata mu dukufa mu ga yadda za a zo mu haɗa kai kamar shi yadda shugaban ƙasa yake magana don ba masu abin da ya faru da pdp don samu apc don kawai don an yi shekara ah, takwas kawai ya kamata apc mu samu ta ci zaɓe wanda zai sa ta yi ta cin zaɓe har nan gaba don manufofi masu kyau manufofi masu albarka da kuma manufofi na cin gaban ƙasa to idan ba mu yi la'akari da abin da ya faru da pdp inda suka samu rudani mm. har aka samu rashin jituwa inda 'yan najeriya suka tashi suka bijire mm. suka ce ba sun su ba to kada mu zo mu fada a wannan saboda haka ni a gani na shi rufa ya yi magana nan akan cewa lalle lalle shugaban kasa ya faɗa kan cewa idan mutumin nan ya yi tafiya a samu wanda zai maye gurbi tun da gwamna ne dan uwansa kuma shine mukaddashi a wannan kwamiti a gudanar da shi amma mutane duk sun ɗauka wannan abun sun sake masa wani launi da kuma fasali na tunani a kai ɓangaren mai mala ya ce shi gwamna mai mala ya rubuta wasiƙa inda ya bayyana cewa abubakar sani bello ya anshi ragamar na wucin gadi domin gudanar da harkokin jami'a amma daga bangaren gwamna din shi abubakar sani bello ba a bayyana wa manema labarai cewa yana riƙe mai mala wato ragama ba ne kafin ya dawo sai zamana aka kamar shi abubakar sani bello ya anshi shugabancin daga hannun mai mala wannan ya jefa yan jaridu cikin rudani har ma kowace kafar labarai take ta ba da labarai ya fahimta ta misali shin baka ganin inda a ce tuntuni abubakar sani bello ya fayyace dalla-dalla cewa shi fe na rike mai mala ne watakila duk da ba shi wannan rudanin da aka shiga ba eh idan ka duba yan an shi shata ne kurun suka suke su ta da zaune tsaye in ka yi jawabin da shi gwamna sani bello ya yi hmm. farkon jawabi da ya ce shi fa yana hmm. rikon kwarya ne hmm. kan cewa mai mala ya yi tafiya ya tafi ba da lafiya ko kuma shi a matsayin na mukaddashi ai ba za ka taɓa gaji cewa inda sani bello ce shi nan shi ne aka ce mai ai shi ne substantive ko kuma lallai shi ne eh, shugaban jam'iyyar ran da ya fara magana cewa an ba shi ya zama shugaba ne na dindindin ba a'a ya ce shi yana riko don za a zo za a yi wayannan zaɓuka da za yi kuma ba za a bar gibi ba a ce ba wannan jam'iyya yadda take da albarka da mutane suke shigowa a ce za a bar ta ba tare da an samu wani shugaba wanda zai gudanar da abubuwa da yanzu kaga ko irin su form da sauransu mm. ba fara sayarwa mm. yadda ake ta shirye-shirye ko da ke kwanan na fara gani an eh, kamar wakilan su eh, kwamiti kwamiti sun fara zuwa a ah, su je su duba inda inda za a yi kamar gudanar da taron da mm. sauransu eagle square kenan dan ana ta kokari dai akwai masu eh, inda yan jaridu za su abin nan za su akwai inda za a yi muhawara da sauransu duka wayannan ana kan aiki yanzu haka da da rana apc tana aiki gurjan da kuma za a yi zaɓen nan insha allahu ran 26 ga wannan wata saboda haka ba gudu ba ja da baya wannan abun daram dam dam da yadda allah za a zo za a yi wannan convention ɗin ko kuma wannan eh, babban taro na jam'iyyar apc hmm. kuma za mu zo za a fita daga cikin wannan rikice-rikice don dole a siyasa a samu rikice-rikice mm. saboda haka ni a gani na wannan abu kaman abu ne wanda aka gada ba wani abu sabo da za a ce an tada jijin wuya wanda kuma mutane za su damu eh, suna ta damuwa a kai sosai ba. Mm, to akwai kuma batun da ake ga shi ma zai iya danta da kura na maganar shi zaben shugaban jam'iyyar eh, na ƙasa eh, wadda kwamiti na karba-karba na jam'iyyar apc kamar da muka samu rahotanni an tura wannan takara ɗin ga yankin arewa mafiya arewa ta tsakiya wato jihohin arewa ta tsakiya su su da shi shugaban jam'iyyar apc ana ta magana cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari yana da dan takarar da yake sha'awar ya zama shugaban jam'iyyar apc kuma shine gwamnan jihar nasarawa tsohon gwamnan jihar nasarawa sanata abdullahi adamu akwai matsin lamba da ake ta shugaban ƙasa muhammadu buhari da kada ya nuna ga wanda yake so wato ya cire muradinsa na goyon bayan abdullahi adamu a buɗe wannan takara ɗin ga kowa da kowa domin kowa ma ya samu damar tsaya takarar shugabancin ƙasa eh, shin ya kaga wannan goyon bayan da buharin eh, ake zargin yana ba wa shi abdullahi adamu duk da yake wasu magoya ban bayar suna karyata cewa shugaban ƙasa yana goya abdullahi adamu baya to ai saminu ka su samu inda yake mun gagari hmm. dama da baka tambayi wannan tabbayan ba to da ban ji daɗin wannan mahara za mu ba ko ba da ko don ganin cewa shi shugaban kasa in ka duwa ba mutum ne mai cika yawan magana ba abubuwan harkar siyasa ya bar ma 'yan siyasa su yi harkar gudanar da gwamnati kuma shi yake lura da shi in ka duba duk rikice rikicin da aka yi ta yi a lokacin adas oshimole in ka duba ai shi shugaban kasa bai sa baki ba mm. da su zamfara ɗin duka ya yi shiru bai sa baki ba mm. saboda haka duk waɗannan da kake ji saci faɗi ne kawai na wayansu yan tsiraru wanda suke da wata manufa daban mm. ni a gani na ƙarya ne ni bai yadda ba ba yadda za a yi a ce shugaban kasa ya ce lallai lallai abdullahi adamu ne ya gabatar akan cewa shine ya yarda da shi a arewa ta tsakiya wanda zai zama shugaban wannan siyasa ba gaskiya bane ba eh, to amma ba ka ina zo ba eh, eh. eh ina zo saminu mm. ka gane ko mm. albishirinka mm, a yadda ake tafiya a yanzu bari in gama babu a cikin wayannan takarar ka duba duk mutane ne muhimmai masu muhimmanci mutane ne masu hazaka mutane kuma masu zurfi ne babu ma kamar shi senator almakura shi ya fara ma nema ya fito yana faɗi akan cewa yana nema ya zama shugaban abin nan shugaban jam'iyya kaga ya taɓa yin uh, youth leader kama a ce uh, shugaban matasa a plateau ya eh. taɓa yin secretary a gurin tun lokacin NPL fa mm. kamun aka zo aka shigo ya shigo siyasa har ya zo ya zama gwamna mm. ya zo ya zama senator ya zo ba inda aikin siyasa bai rike ba eh, shi ma abdullahi adamu ya rike waɗannan mukamai ah, lokacin npn gaban jami'ar npn a tsohuwar jihar plato a sakataren jami'ar npn eh to in ka duba mm. ai in ka ga shekaru shekaru ya juya masa baya mutum ne fa wanda yanzu ko zai hau wani matakala fa sai an dan dafa masa mm. Mm. ba ta yaya mutumin nan zai iya zama eh, shugaban kasa amin eh, shugaban jam'iyya inda za a je campaign za a yi ta tafiyan campaign ko ta ina na biyu in ka gani gudanar da jam'iyya ni fa na yi director na watsa labaru na jam'iyya na yi kusan shekara 20 da ya wuce na san campaign duk campaign din da aka yi na president muhammadu buhari ba inda ban jama a najeriya ni ne nike gudanar da abubuwan harkar campaign inda ake kamar inda ake kamar dais a sama inda ake hawa ana inda ake zama kamar da ake kira podium podium dandamali eh, yawa kuma mambari yayi eh. mambari mm. ni nike gudanar da butun zabe mm. na san zaɓe ba nan mutumin da baya da lafiya ba zaɓe ba na tsoro ba ne ba don wallahi wallahi na gama idan har an ce an yi wani eh, kuskure aka zaɓi wani abin wallahi ba zai kai ko jihohi biyu ko uku mutumin ya sa an kai shi asibiti ingila ba in ka duba kuma na biyu eh. na biyu mm. ina zuwa na biyu in ka ga yadda abubuwan zaɓe yake tafiya kaga yanzu akwai wani tunani da yake zuwa amma ka dan kasar mun shi bari zan saki tunawa mun ka ci gaba naga ka su. tambaya eh, ana ganin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin sa na dattijo mai hangen ne sai yana ganin shi sanata Abdullahi Adamu jajirtaccen mutum ne ya goge a siyasa kuma idan ya zama shugaban jami'ar APC zai daidaita al'amura saboda irin kwazon da ya nuna wajen daidaita da gingimin jami'ar APC a jihohi daban-daban kuma shi mutum ne da ba za a iya saukin juya shi haka kawai ba shi sa wasu ke ganin buharin ke kokarin mara masa baya misali ai ka duba hmm. duk zuwa da ya yi inda yake tafiya wai an sa shi shine chairman na kwamiti na daidaita mutane hmm. wani jiha ne aka samu aka daidaito ko guda ɗaya ba samu ba hmm. jihar kano har yau har gobe ana rikici su jihar zamfara har yau har gobe ana rikici jihohi da yawa da sokoto ba ba inda aka samu daidaicewa an samu ta lafa kuma ana kan ba batu in ka duba ai na kasa na kasa mm. ba samu ba abu na biyu a lokacin da shi yake gwamna na tuna mun tafi jiyar nasarawa muna app da cpc wallahi an zo an hana ma sarakuna zo su karbe mu mutum ne da yake wani jam'iyya yanzu sai aka aka taso aka waye gari a ce za a zo daga wani jam'iyya ya fito a zo a damka masa wannan jam'iyya bayan akwai kamar shi santo almakura da shi ne fa gwamna ɗaya tilo a cpc tun da aka fara dun najeriya mm. eh to amma jam'iyyar apc ai ta ko mu gama ce ko kuma haɗaka ce ko gamin gambi zai eh, jama'a daga jam'iyyu an yadda an yadda haka amma ai aka ce ranar gini ranar zabe mm. zane ko haka ba mm. saboda haka ai duk wanda wanda ka tashi da shi da shi za ka farka da shi za ka abin nan in ka duba siyasance mutumin da ba ka fi sani shine mutumin da ya kamata kamara masa baya saboda haka ni a gani na ban yadda ba ba wani gaskiya akan cewa sai dai na ji in na ga buhari ya faɗa da bakinsa cewa eh, eh abdullahi adamu ne na ce a zaɓe shi sai na ji ya magana yanzu ka duba kamar yanzu abin da ya rufa ya faɗa kwanan nan ya faɗa cewa Eh, shi gwamna sani bello lalle ya gaya masa cewa dole ya karbi karagar mulki ne mm. shine yanzu chama mm. yanzu ba zo an kada ta ba an zo an ce cewa a'a mai malaria zai ci gaba da wannan saboda haka wannan duk ci faɗi na mutane wanda suke da suke da ra'ayin su mm. to ba saboda haka mu ba ma ba ma maku da wannan shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da kenan birnin tarayyar najeriya na abuja kuma muna tattauna ne akan rikicin jam'iyyar apc inda shugaban kasa muhammadu buhari ya buƙaci yayan jam'iyyar da su koyi darasi daga jam'iyyar pdp za mu je ku rabu lokacin mun da za mu ci gaba ku lokacin ina dalili ina dalili yara gumi na nake ci abokina ina zuwa ne haka za mu je gona gona kuma kana matashi gare ka da za ka je kai a gona gona ai na iyayenmu ne ai da kakanni inda iyayen namu ba su noma za mu kawo yanzu ne Noma ya kasance wata babbar hanyar samar da kudaden shiga da ma ayyukan yi ga ɗimbin al'ummar ƙasar nan. amma idan aka yi duba da yadda lamura ke tafiya a yanzu za a ga cewa ya zama wajibi a farga a kuma koma gona a don haka sai ku biyo mu a cikin shirin mu koma gona na kafofin yanci a ranar laraba da misalin karfe ɗaya da kuma karfe biyu rana a kafar mu na talabijin shirin mu koma gona shiri ne da babban bankin ƙasa najeriya wato cbn ya dauki nauyin kawo muku. ina dalili daga hutun rabin lokaci a cikin shirin namu dai na ina dalili inda muke tattauna kan rikicin cikin gida na jami'ar apc shugaban kasa muhammadu buhari ya bukaci yayin jami'ar apc din da su karatun ta natsu su koyi kuma darussa daga jami'ar pdp da ta shekara ɗaya daidai har goma sha shida amma daga bisani ta samu matsala a shekara ta 2015 inda jami'ar ada ta apc ta kada ta tare kuma da bakon namu tsohon dan jarida jigo a jami'ar apc malam ibrahim madubo malam ibrahim madubo mu da dawo daga hutar lokaci na gode kwarai sami da eh, malam ibrahim madubo duka waɗannan turka-turka da rigingimu da cece kuce da ɗarɗar da fargaba da ake ta yi a jam'iyyar apc ana ganin fa wata 'yar manuniya ce ta zaben shekara ta 2023 shi sa al'amuran suke ta ci gaba da rincaɓewa a hasal ma tun maganar adan tsoshin mole lokacin da aka sallame shi duk ana ganin hasashe ne na shekara ta 2023 shi ke janyo ire-iren irin waɗannan a rigingimu na cikin jam'iyyar apc din shin anya ko jam'iyyar apc ta shirya fuskantar 2023 din nan? da gaske kwarai da gaske ai jami'a apc ita ce jam'iyya yanzu wanda ke ci in ka duba yanzu jami'a pdp kamar ta mutu ne ma ko ma an riga an binne ta don ba wani abubuwan da ke faruwa tun da suka yi zaɓe da yan majalisa to ai duk abubuwan nan ranar da taron su na babban taron jami'a kuma an yi ai wannan taro da suka gabatar ai in ga maka ba wani taron kirki bane ba don sun zo ne kawai taron naɗa mutane dama ba wani ma zaɓe da aka yi an nan nada ne kawai gashi gashi wasu da fahimtar juna ne aka aka yi a ah, kwarai da gaske haka juna wane ya baro wane dan dai a ci gaba a samu nasara to in ka duba jam'iyya da take da ci take ci ita ce hmm. jam'iyyar da aka cewa tana da mutane suke son ta kuma hmm. mutane suna marmari sun alfahari da ita ita ce hmm. jam'iyyar APC shi yasa an ka duba abubuwan nan dukka abin da ke faruwa nan abu ne wanda a jam'iyyance ta gaji wannan saboda haka ni ban ga wani mamaki ba don ni an na imani akan cewa wannan abubuwan duk abubuwan nan kura ne kawai take tashi amma za ta lafa za a zo a zanna a samu fahimta idan har Allah ya taimake muka samu shugabanni na jam'iyya masu hazaƙa masu fitowa ne ko masu ƙarfi wanda za sun san cewa za su gudanar da wannan jam'iyya bisa farkin gaskiya da adalci to idan har aka zo aka tafi aka nemi aka sami shugaban kasa ko kuma mata mai neman takara na mm. shugaban kasa na kirki na san cewa ba mu da wata illa ba mu da wata tamtama mm. don mutane in ka duba mutane ai suka da pdp tun yaushe har yau mutane za su ce ma wallahi akan da za a ce za a koma jami'ar pdp gara busa kaho wannan dai kalamai ne dai na yan siyasa eh, eh, mara ibrahim madubu a ah, ya ka kalli karba karba da ake ta shi ma turka turka a kansa wasu na cewa shugabancin eh, shugaban kasa ya fito daga yankin kudu kudancin najeriya wasu kuma suna cewa shugabancin ci gaba da zama are amma dai kamar alƙalma sun dan fi cewa shugaban kasa na jami'ar apc ya fito daga shiyar a ah, kudancin najeriya eh to in ka duba idan za mu yi adalci hmm. in kuma za mu gudanar da siyasar tafarkin gaskiya mm. da adalci mm. to ya kamata yanzu mu ma mu kokari a miƙa siyasa ta wajen kudu mm. gaskiya fi sabillahi don yanzu mun yi shekara takwas arewa ta riƙe bayan da shi obasanjo da sauransu aka yi ta ne turka-turka yanzu muka samu idan gobe in gobe muna so mu ma a zo a ce eh najeriya ta zama tsuntsiya matsaurin ki daya don ka duba jami'a apc a tsuntsiya ce tsuntsiya kuma za ga akwai dogo akwai karami akwai gajeren sauransu ana ɗaure shi wuri daya kamar najeriya kenan saboda haka ya kamata mu zanna mu yi la'akari tun da har yanzu aka ce an kai zaben ciyaman na fati a arewa na tsakiya to a sai ya kamata yan kudu su masu fitar da shugaban kasa inda za a dace amma idan muka ce cewa a ah, muna da chairman na party a arewa kuma a sake zaben shugaban kasa arewa a ah, to ga yanzu a zamani buhari nan yanzu arewa ne take rike da abin da kan eh, kundin mulki kasa amma in ka duba yawancin abubuwan cin gaba babu ma kamar kudu maso yamma kenan ko eh, southwest eh, su ne in ka duba a Najeriya in ka ga duk abubuwan na tafiya da mulkin kasa hmm. in ka zo gidan railway din su railway da aka yi daga Lagos zuwa Ibadan eh, ka je ka ga layi dogo hmm. ka gani yadda aka yi gidan da ake zuwa sai kati in kana ciki, wallahi zaka ci kana Jamus ko kana Ingila hmm. amma kaga wanda aka mana nan Abuja yanzu yan na ko hanyoyi na tafiye-tafiye a'a ka duba su abubuwa ci gaba yawancin abubuwa ci gaba don fa ana tsoron zargi shi yasa komai ake ta basu komai na ayyuka in ka duba su hanyoyi da sauransu shi minista nan ku ta kudu yake kaiwa saboda haka mu yanzu in ka duba yanzu arewa kamar zuwa wajen jiha ta adama hmm. wallahi akwai wasu hanyoyi idan ka bi ka za ka ce watakila kana tsammanin hanyar lahira ne don bai da kyau bai da kyau kuma ba a yi ayyukan nan ba saboda haka in a ce yanzu yan kudu ya samu ai mu ma yanzu dole da mu ma mu tada jijin waya mu ce eh tunda kuke da ruge da wannan dole kuma ku muna yana abubuwa to amma ga ya kamata ita jami'ar APC ta gudanar da waɗannan hanyoyi duba da cewa an samu ƙuri'u da daman gaske a wannan yanki na arewa maso gabashin Najeriya in ka duba jami'ar APC tana so ta kimanta gaskiya da kuma adalci hmm. kada ce don mu a arewa mu ke rike da kundin mulkin kasa hmm. mun bar kudu ko kuma mun yi ayyuka gaba ɗaya ta wurin arewa wanda kuma gaskiya ba adalci ba so saboda haka shi yasa yanzu za ga cewa yawancin ayyukan nan wayannan suna samu ana ayyuka na tafiya in fa muna son yi samu ci gaba mu samu albarkan demokradiyya gaskiya ni a gani na a yau wannan fa tunani na ne kuma na ne na rike shi a na ya kamata mu samu dan kudu shi ma ya zama shugaban kasa mu ga kamulu da yasa in har allah ya kai da lafiya idan muna cikin masu rai nan gaba kuma dole ne muna da uzurin mu nema amma idan muka ce a a a dole ne wannan muka da kawo mana rigima yanzu ka duba yanzu ba da ƙasar ibo kaga da yan ipod da sauransu na. su ta da rigima jijin wuya A akan batun cewa ba a musu adalci to idan har muka sake muka kama muka ce a a sai dai kawai arewa ba mu samu yan kudu nan su dan rike ba kaga ba mu adalci ba wa'ansu za su duba su ce a ai arewa ba abin da muke da shi sai dai wannan mulki kaga yanzu ka duba harkar ilimi mu ne a baya harkar tattalin arziki mu ne a baya harkar ma'aikatan gwamnati da ci gaban kasa mu ne a baya saboda haka to me muka tunda arewa tana koma ba ga wannan fannin gwamnati ta ma rike shugabancin tunda sauran fannoni da ah! misali yana to ai yanzu mu wani riba yanzu za a ce mun samu wani riba ne takamamme da zamu ci arewa mun samu da dole sai da mu dake Eh, kundin mulkin kasa nan ko kuma to bari mu tabo maganar a ah, shi kan shi mataimakin shugaban kasa farfesa Aminu Shibanda wanda rahotanni da muka samu sun tabbatar da cewa ya sanar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a niyarsa <clears throat> ta tsaya takarar shugabancin kasa shin ya kaga wannan a ah, misali shelata duk da yake bai lata a kasa ba amma dai akwai rahotannin da muka samu cewa jiya da shi farfesa Aminu Shibanda ya so ganawa da shugabannin jam'iyyar apc na jihohi amma kuma dai an jingine a ganawar shin ya kai gwamnan takara ta usubanju eh to usubanju shi a matsayin na najeriya hmm. mai cikakken eh, wanda kundin mulkin kasa ta ba shi zarafi ya nemi shugabanci na najeriya hmm. yana da yana da hurumi hmm. ya nemi shugabancin ko ba don ko ba don ganin cewa in ka duba shi tun da suke zama da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari baka taba je su yi cice kuce ba hmm. kamar abin da ake cewa akwai loyalty hmm, wato akwai yana girmama shugaban yana girmama shugaban kasa eh. yawa hmm. saboda haka kuma a yanzu ya fara koyo yadda za a gudanar da mulkin gwamnati da sauransu tun an bashi ana bashi riko da sauransu so ya sani amma abin da nake faɗi shine ai a koyi su babu ma kamar kaga shi eh, kayo da ne hmm. shi ma yanzu shi ne fa shugaban gwamnoni gaba daya na Najeriya hmm. to shi ya yi rawan gani ko a jiyar sama ya yi kokari kuma shi ma mutum ne mai kuzari mai ilimi kuma mutum ne wanda yake da hazaka ya san yadda gwamnati take tafi da shi saboda haka shi ma zai iya nema da wayan su din ma ko wayan su ma za ga daga kasan Ibo wanda suka yi ta fitowa hmm. to su ma a gani kamun dudin su a ba su zarafi eh wasu na ganin a ah, shi da kai da ne da shi farfesa mai bando ya kamata su janye takara su baro mai gidansu sanata bola ahmad tinubu da ya dade yana ta nuna muradinsa na tsaya takarar shugabancin kasa bai kamata su ma nema ba ga shi mai gidansu shi ma yana neman takara din hasali ma ana ganin kusan shi ne uban gidansa a siyasance duk irin nasarorin da suka samu ana ganin shi sanata bola ahmad tinubu shi ne ya jaza suka samu wannan matsayi da ɗaukaka a siyasance to ai idan ka duba uba da dama suna iya su nemi takarar zabe ko kuma mutum da surukinsa sai ga mutum fa sai ya ɗebo surukinsa ya zabga shi da ƙasa a zaman a a lokacin zabe saboda haka ba wani ba ba morality ko kuma abin da ake cewa kamar eh, abun kunya ko kuma a'a wannan abun ba daidai bane siyasa ba addini bane ba ka gane wanda za a ce a'a kar kai haka ko kuma kar kai haka shi yana da yana da hurumi da zai iya zuwa ya fito ya nemi zaɓe eh a, ai sanadin mutum ne Allah ke ba mutum wani abu so don wani sanadi Allah ya baka ai don sanadin sannan in Allah bai ci zaka samu ba ba yadda zaka samu saboda haka shi Bola Tinubu eh gaskiya ya taimaka musu amma Allah ne ba su hmm. saboda haka kada a wani batun wai magana a'a gashi gashi in Tinubu yana so ya fito su je su takara hmm. idan suka takarar nan duk wanda ya ci wanda Allah ya ba shi kenan amara masa baya amma ni a gani na hmm. shi kamar tinubu mm. jigo ne wanda ake kira kingmaker mm. kamar mai naɗa sarki mai naɗa sarki mm. to da ni inda zan ba shawara da zan ce zanna akan naɗinsa na sarki don shi yanzu ka duba shekaru bai daidai da shi ba kuma in ka duba batun ka kamar da mai naɗin sarki ai shi ma yana zama sarki a'a to ai baka sai dai ba wurin mu ba a wurin mu ba a taɓa yin mai nada sarki ko ciro ma ko waziri mm. mai nada sarki dai wanda aka sa a cikin magal a cewa kai an baka zaurata ba a mm. kai dai matsayinka ka nada sarki saboda haka ni a gani na da ya kamata shi ya zanna shine babba kamar elda kenan mm. idan ka elda ya kamata ka zanna ka gadi wayannan ko kuma ka ce musu ku eh ga abubuwa da za ku gudanar da wannan mu gashi a ba ma yaran nan masu kuzari masu ilimi masu zurfi tunani ko mutane da suke su ga cewa Najeriya ta dukufa ta dunkule ta zama guda daya amma shi fa Tinubu yana da hurumi da zai nemi shugabancin kasar nan mutum ne wanda shi yana da shi ma da ilimin sa iyaka gurguru kuma ni dai abinda nake gani kaman shekaru ne kamar sun dan yawa yanzu ka duba shi president burbari maka duba duk da yake da yi soja ina da ma allurar soja na daɗin da ake cewa amma kullum za gani nan kai a shekara so biyu uku yana zuwa asibita a ƙasar turawa so muna so kamar wasu ƙasashe da suke tashi ka ga shugaban ƙasa shekara 40 45 ko 50 ko amurka za ka ga shugaban ƙasar su ai ya manyan manyanta to ai ka duba su kullum suna cin vitamin malam mai kyau ga na'ura na gwada jini da su mai ga abincin da suke ci kai ko ma don weather kamar a ce zarafin eh. yanayin mm. zamantakewa a wurin ga sanyi nan da komai mm. kayan alatu to ai su da karfi amma nan namu idan har ka duba kai ko da ma kawai wannan yanayin eh, halitta ma zai iya kashe mutu zafin nan ma yanzu da ba ma wuta ai mutu zai iya mutuwa to bari mu ga masu kallo da saurare da ke dakomu a sassa daban-daban na faɗin ƙasar nan domin su tofa albarkacin bakin su kan muhimman al'amuran da muke tattana kai idan an bugo waya a nesa-nesa da akwatin rediyo da talabijin a yi kalamai masu ba'ana waɗanda suka ci gaba da zaman lafiyar hello assalamu alaikum wa alaikum ya sunan malamin kuma daga ina kira alhaji sani barka da aiki to barkan ka dai muna tare da kai ina wa bako, barka da zuwa yadda zo lafiya Allah ya mai shi gidan lafiya amin to amin amin amin ya suna malamin Yara kake da Musa na Calimu Hangi dan kungiyar abokan Libati ina kiran ka daga kasuwar Ana Gada to nan barin Abuja kenan muna tare da kai bismillah to babu shakka Alhaji Saminu Sani wannan al'amura da jam'iyyar APC ta ta tsanduma ciki na rikicin jam'iyya mm. magana gaskiya ya samu asali ne da rashin tsawatarwa da shugaban Muhammadu Buhari yake yi a jam'iyyar nan mm. domin kaga duk wanda ke tafiya an san shugaban kasa shi ke uban tafiya domin shi ne wanda zai kira kowa ya gaya mai ya kamata ka bar kaza ko ka yi kaza hmm. domin a samu ci gaba jam'iyya amma shugaba Buhari ne ya kasance ko girmama demokaradiyya ne ya zamto baya magana a jam'iyya ya shiru hakan ya sa wasu wanda sun shigo da jam'iyyar ne da wata manufa ba dan gyara ba hmm. suka daidai da wannan jam'iyya wanda ka ga yanzu idan suka sake wani jam'iyya shi shugaba Buhari ya ci gaba da jan hankin su to babu shakka wannan jam'iyya ba lalle ta kai labari ba a wannan zabe mai zuwa sakamakon idan ka lura abubuwan da suke faruwa yanzu Hajji Saminu kamata a ce sun zama tsuntsiya madaurin kiɗe ne amma za ka ga wannan ya fito ya faɗi kaza wannan ya fito ya faɗi kaza to gaskiya mu shawara da muke bada ba za mu so a ce kowace jam'iyya tana cikin matsala ba ko tana rikici Katar mu shine a zauna a samu maslaha domin sai ana cikin matsala ne su kasar ba kasa za su amfana da mulkin da ake yi wannan shine gudun kwana da kace musa na salumangi yana kiran kudin kasu ana gada ku tashi lafiya to musa na sali muna gode kwarai da gaske hello hello salamu alaikum wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga nan yake kira sani sani barka da kokari barka da aiki da kai da babban bakin ku Allah zai saka musu da alheri to amin amin amin ya sunan malamin kuna tare da Umar Bawa wasa direban keke na sayar durmitu to umar ba sa muna ta da kai bismillah sani ne abin da nake kira da wannan jam'iyyar ta mu ta APC ya kamata a ce gaskiya tsakani da Allah duk wasu abubuwan da ke ta faruwa a jam'iyyu ya kamata a ce a kai karshe wannan abubuwa a magance shi mm. saboda ka gani idan an zauna haka nan ana ta hada da harkar jam'iyya an rasa waye shugaban ta waye tsara waye wannan ya wannan na to ka gani an an gofa waye sani sai ka gani al'amarin nan ya zo ya tabarbare mutane ya kamata su yi koyi da lokacin APC lokacin da abun ya kawo haka saboda ka gane rishin haɗa jam'iyya shi ke kawo ka gani abu ya tabarbare mu dai ka ga mu 'yan ƙasa muna son wannan jam'iyya duk da ana cikin wani mawuyacin hali amma muna son wannan tafiya amma ya kamata a ce don Allah dan Allah su gyara al'amarin nan da ke tafiya domin a cimma karshen wannan abin yanzu ta mutar kawa wallahi muna cikin wahala. wahalhalu gaskiya tsakani da Allah ga talauci ga rishin masarufi ga rishin wuta ga rishin ruwa ya yi yawa ga wannan gwamnati ya kamata don Allah a kawo karshen wannan abubuwan da yake ta damu yan kasa na gode ya sami sani ku tashi lafiya to muna da gaske hello Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina yake kira? Malam Saminu Sani kana tare da Ilyas Anganta Irliya Ukurfi Local Government ba a kungiyar Murya Talaka Reshen Jihar Katsina. Ina kiran ku daga nan Jarun Fa. To Ilyasu muna tare kai bismillah. To alhamdulillah a gaskiya wannan dambarwa ta jam'iyyar APC take cike kuma maganar da shugaban kasa ya faɗa magana ce ta gaskiya. To amma ni ina ganin har kullum in dai irin wannan matsalolin ana so a magance su na farko sai an yi abu da ya zo. Hmm. Na farko jam'iyya ta zama to tana hannun masu ita ba wai hannun gwamnoni ko hannun shugaban kasa ko hannun yan majalisu ba yan majalisu da gwamnoni da shugaban kasa duka nan ƴaƴa ne na jam'iyya wa'an ta ɗoro su ta kawo su ne min su ma jama'a wakilci mm. to na damar aka ce ma gwamnoni da shugaban kasa da yan majalisa su ke tafiyar da jam'iyya to duk wata suna da ke faruwa a cikin jam'iyya ba wani ke haddasa ta ba su ke haddasa ta saboda kowa kullum abin da yake nema ya za a iya samu shi ke da delegate yake da da yanzu cewar ya sake komawa ya tsare bisa madafun iko ko kuma ya kawo wani wanda yake ganin nashi ne wanda shi abin da ya ga dama ya ce masa shi za yi to ina ganin ya kamata a ce jam'iyya ta koma hannun shugabanninta wanda duk yi abin daidai a yi mashi daidai wanda kuma bai abin daidai ban an tura mutum ya kirki ya sai bai abin arziki ba a yau mai kiran ya dawo amma rashin wannan shi ya sanya ma yanzu ba a yi masa kiran ya dawo suke yin abin da suka dama. ko ta tashi lafiya Ilyasu Angon ta Area Kurfi Local Government mun ba kungiyar mura tsala Federation jihar Katsina. To Malam Ilyasu muna godiya da wannan gudunmawa ta. Hello. Hello. Hello. Assalamu Wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina ke kira? Malam Samu da suna na ina kira ka daga nan wuta. To Shabu muna tare kai bismillah. Ina ne babban baki. to ba ko yana ba yana an samu na tare ga yabo da sola to wannan lamari na rikicin da jam'iyyar APC ta sanduma hmm. wannan rikicin da ke faruwa tabbas ya samu asali ne daga cin zuciya na wasu gwamnati wanda wannan jam'iyya da ta ake ciki yanzu kowa ya sani kasuwar bukata ce amma sun san da faruwar wanda abin suka shirya mata wani babban jadawali da zai haifar mata amin ido zuwa wannan lokaci kuma wannan abu da yake faruwa ya biyo bayan da dukkan na suna tunanin wane ne zai zama shugaba domin kowanne akwai wanda ke goya wa baya a da babban zaɓe mai zuwa wannan rikici da suke nawa ya zama shugaban jam'iyya da wanda shugaban kasa yake goyon baya da su wanda suke goyon baya hmm. shi ya kawo musu wanda tabanin suka ki yadda ma a babban taron da zai kawo a wannan zaben wanda zai zama shugaba hmm. matsalar ta shine shugaban kasa ya riga ya yi nuni ga wanda zai riga ya zama shugaban jam'iyya su kuma a ra'ayinsu ba shi suke so ba saboda ina so su kafa shugaban jam'iyya wanda dukkaninsu akwai wanda suke so kuma zama shugaba a matakin jihohi in in zaɓe ya zo za su yi amfani da wannan damar shi abin da ya kamata a jihohin hmm. to wannan abu da yake faruwa aiki ba mai tsari kamata ya jam'iyyar apc ta wajen ka'ida cire wannan akidar na kasuwar bukata nuna wannan jam'iyya fita. idan tafi kake kuma wannan zai haifar musu da matsalar da har zaben da za a kai rikici da ake warware ba za su yi zaɓe ne a cikin rikici za a rasa ma ya za a kama me za a yi a daga baya so ina kiran shugaban kasa da zaunar da su a bin shawarwari domin a fitar da jam'iyyar nan turbar da za ta kai ta gaci hmm. domin zaben da zai zo to muna godiya kwarai da gaske to madalla muna godiya kwarai da gaske lokaci da yana tafiya hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam ya sunan malam ko daga na ke kira ana samun nisani tare nake da Suleiman Kubo mazaunin da kwa to malam suleiman a gurguje na baka minti daya lokaci kai ne mu kira na karshe mun ji wani da aka kawo da kuma bamba ko gaskiya na tabbata da cewa shi dan APC kuma ya san matsalolin APC hmm. a matsalolin APC shine shugabannin APC ya kamata su taka san da wannan rikici da ake ciki a hmm. kuma dama haka za ta iya kasancewa ganin cewa ita APC yanzu jam'iyya ce wacce take rike da mulki wanda yake tunanin duk wanda ya kwalifa ya samu a takardar takara insha Allah kamar rantsarwa yake jira a sakamakon irin dimbin magoya ba da apc take da shi a wannan kasa a don haka muna kira ga sasanci a zauna a daga kafin wannan babban taro a maganan kare-kare da kuma a nuna cewa sai wane da a janye ta a zauna a yi demokuraɗiyya a fitar da a mutane shugabanni na gari a wannan jam'iyya na gode ma da samun da tsada shi lafiya. to muna godiya kwarai da gaske kusan wannan shekaru karshen shirin namu na ina dalili to kafin dai mu nade tabar shirin a malam ibrahim mulubu ka dan ji ra'ayin jama'a gurguje mai zaka ci to ni dai ai samin na ai godiya matuƙa da duk wa'annan wanda yan jami'a apc suke da tunanin apc da kuma cin gaba najeriya tun tofa albarkacin bakin su ko abinda suka faɗa gaskiya ne daidai ne hmm. abinda nake so shine ina roƙo ya kamata yan apc a zanna a zama tsuntsiyan maɗaurin ki ɗaya a yi kokari gwamnoni su rage son zuciya a zo a dukufa fati nan fati jama'a ne saboda haka duk mutane kwansu da kwarkwata su haɗu a ta tafarki demokradiyya mm. kamar da ake ce government for the people by the people and for the people gwamnati ne mm. na mutane mm. waɗanda mutane suke zaɓa kuma mutane suke gudanarwa dole ne mu zunna mai la'akari mu samu shugaba wanda zai gudanar da wannan ni na tabbata idan har muka samu kamar su albakura nan da nake magana ni da ina son mutumi na wallahi ba don kuma ba don ganin cewa takara daban-daban yawa to akwai su da yawa amma tunda a ma akwai turaki salihu mustafa da shi ma eh to to ka san ni ba san shi eh turaki salihu mustafa na san shi amma jihar benue shi eh a kuma to amma in ka duba kaman a cikin wayannan masu jini sosai da gudu din nan waye ne yake da temperament kama a ce yake da zuciya da zai iya gudanar da jam'iyya ba tare da an samu hargitsi ba don na sa kowai su idan an sa su su ne shugabannin wannan jam'iyya wallahi za su wargaza jam'iyyar nan ne don ba su da zuciyar da za su zo su samu kamar eh, yadda ake faɗi kama a ce mutum ya zo ya samu ya samu taka ya takazan tsaye tunani mai kyau kamar ya ɗauki wani su Eh, action ko kun kama ya wato da wani hukunci hukunci su don zafin rai da zuciya za su tawarwa fatin saboda haka muna so mutum ne adali mutum mai zurfi tunani mai haƙuri don gudanar da jam'iyya dole sai ka samu wannan ko mutum ne mai kuzari saboda haka ni kuma a ƙarshe ina so roki president muhammadu buhari kamar yadda wani daya daga cikin mai kiran na faɗa mm. don allah don Allah president muhammadu buhari fa shine uban jami'an nan gaba daya mm. saboda haka dole ne ya kira duk gwamnonin nan ya kira duk mutane a zanna a samu fahimta don yanzu ka gani akwai baraka kano akwai baraka har yanzu a zafara akwai baraka sokoto da sauransu hmm. dole ne shi tafiyan da shi abdullahi da ya je wuraren nan wai cewa zai kawo shiri abin da aka samu ba wani man shirye-shirye da aka yi saboda haka dole ne shi a matsayinsa na shugaban kasa eh. ya zanna ya kira mutanen nan a samu sulhu to muna godiya kwarai da don muna so mu ci zabe malam ibrahim wadi a 2023 jigo a jam'iyyar APC <laughs> kuma tsohon dan jarida muna godiya kwarai da sai ka samu damar shugaba shirin namu na ina dalili a madadin babban bakon namu ibrahim wadi da kuma jami'an da suka taimaka don ganin ya nasara ne sami nisani da na shida na gabatar da ke cewa saduwar alkhairi ina dalili Ina dalili. Ina dalili. Ina dalili.